a tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi ta wayar tarho cp awal musa ya ce a bayan da aka yi tabu ne da matasan da haka ana su shiga fadar gwamnatin jiha suka kama matasa guda 60 kuma muna ci gaba da yin patrol mu tabbatar da cewa komai yana zaune lafiya a cikin artabun da muka da su mun kama su wajen mutum 60 amma akwai ƙananan yara muka ga bai kamata mu haɗa su a cikin mai. To su wannan mutane wajen guda sittin ɗin da kama akwai maza akwai mata kenan ko? Kaga akwai mata a cikin su a buga nan da su a buga can da su. Kun ila tantance irin laifukan da ya sa kuka kama su a kai? Eh to ta da hankali da jiwa muna jami'ai da jama'a eh, ko rauni ko lalata dukiya musamman gilasan motoci ko a fasa da sauransu shine kawai babban abin da da gaskiya muka yi musu caji da shi. A ɗaya gefen kuma a jihar Gombe makwabciyar jihar Bauchi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Gombe Buhari Abdullahi ya shaida mini abubuwan da suka faru da yasa aka kama matasa guda 69. Suka zo jikin gidan gwamnatin ita jihar Gombe inda suka buƙaci lalle-lalle sai sun shiga kawai sai suka fara jifa da ɓannata kayayyakin gwamnati da shagunan mutane da ke a ta wuraren hada ma hotel duka suka yi ta lalatawa. To daga bisani dai hukumar bata da option da ya rage mata banda ta saka musu uh, wakin barkonan tsohuwa wato tiya gas kenan domin ta tabbatar da an gujewa afkawa cikin yanayi na lalacewan doka da oda a wannan yankin. A jawabin da shi kwamishina ya gwada cewar wasu kayayyakin ma da aka sace an soma samo su. to ai dama daga cikin airport inda ita rundunar take ta yi kenan to daga bisani dai hukumar ta ci gaba da tabbatar da sintiri wato patrol a dukkan sassan jihar domin tabbatar da cewar ta kwato duk kayayyakin da aka bannata wa mutane kuma an yi nasarar kwatowar da dama kuma an yi nasarar kama wa'anda suka yi wannan aika da dama mutane nawa ne kuka iya kama yanzu dai akwai mutane 69 wanda suke a hannu sai dai kuma kungiyar kare haƙƙin dan adam ta civil liberty organization da ke jagorantar zanga-zangar in ji cewar shugaban kungiyar ciyar arewa maso gabas muhammad aliyu wayes barayi ne suka aikata ta'asar ba masu zanga-zangar ba barayi ne bayan zanga-zanga ba ne abin da ake kai ma kamar sauran mutane mun tura wayanda duk za su ga irin kwayan da aka dauka jiya to za a iya kama mai shi jami'an tsaro masu ma suna iya nasu kokarin to yanzu wannan ya sa kun samu karfin gwiwan ci gaba da wannan al'amarin a zanga-zanga kam ko ba fita na yawo kamar yadda aka yi na bata gari ba za a zauna bi dokoki in har gwamnatin tarayya suka ga abubuwan da ake yi wani dan rajin kare hakkin dan adam barista abdullahi usman toro ya ce masu rike da madafun iko ba su ɗauki talakawa bakin komai ba kuma abin da ya faru nuni ne wa shugabanni wato malam abdulwahab abin da yake faruwa a najeriya babu daɗi shugabanni abin da mu muke fahimta kamar sun raina mutane ba su ɗauki al'umman da suke wa mulki tamkar wani abu ba shin abu mai ban takaici malam abdulwahab shugabannin nan a ƙasan nan ba su taɓa haƙuri kan maslahan kansu ba duk buƙatunsu ba su taɓa haƙuri da shi ba talaka ne kullum ake nuna mishi ya yi haƙuri ya yi haƙuri nan abin da kaga ya faru jan kunni ne ma masu mulki dan an kai talaka makura ne ya sa har ya fito ya hau kan kwalta. Yohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.